ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 Allahu masarar le sadari, wa yi amri, wa halin ta min lisani ya fahu Dan uwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai, wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna asabar wato muna shida ga wata na Ramadan ko? Wanda daidai da yau nawa kenan sha ɗaya <clears throat> sha ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha shida wancan kuma wato hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai a in ba ku manta ba muna cikin sulhul bakara karatun da muke a wannan majalisi a cikin wannan wata mai albarka a jiya mun tsaya ne kan aya ta shida a yau za mu ɗora kan aya ta bakwai. na'am mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم نعم. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون نعم الله ملوك ملوككي ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بيوى موسى عليه السلام للتافي وقفينا من بعده بالرسل سنة مكبي بيبايا سدى منزلني وآتينا عيسى ابن مريم البينات haka nan mun baiwa isa ɗan maryam wato hujjoji ayoyi da aka bashi wanda suka zama hujja cewa shi annabin Allah ne ko manzon Allah wa ayyadina bi ruhil qudus kuma muka karfafe shi da mala'ika jibrilu Allah ya ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum shin yanzu ya dace duk lokacin da wani manzo ya zo maku wato da ainihin hujjoji da ayoyi da abin da ya saba ma soye-soyen zukatanku istakbartum sai ku girman kai a fariƙan kazzabtum wani ɓangaren cikinku ya ƙaryata wato ne kazzabtum kun ƙaryata manzannin wa fariƙan taktulun sannan wasu ma daga ciki ainihin annabawan kun kashe su ko kuna kashewa wannan har yau ana gaya mana ɗabi'a da halayya ta yahudu Kamar bahaushe yana cewa yahudu tuba babu mutane ne da allah ya la'ance su suka yi laifuka iri-iri ake ba mu labarin waɗancan da suka yi zamani da annabi musa alaihi salam ake ba annabi labarin halayyarsu wannan na zamaninsa jikokinsu kenan su ma halayyar tasu irin tasu ce shi ne Allah maɗaukaki ke ba mu labari walaƙada na musa kitaba Hakika mun baiwa musa littafi alkitabu ana ana nufi a taura shi ne mun ba musa littafi abinda yake nufi da littafi da ya zo da ma'arifa shi ne a taura wacce aka ba isa annabi musa alaihi salam sannan wa na min da bin rusul bayan nan muka bibi bayansa da manzanni a cikin manzannin sai aka zaɓi ɗaya aka faɗi shi ne. Allah ya ce wa ate na isa na maryam albayyana muka bai wa isa ɗan maryam wato hujjoji wasu malamai kamar imamu suyuɗi ya faɗi a cikin wani littafin sama mai suna a tahabe sai dai ingancin magana kuma ita ce domin duk inda aka faɗi irin wannan za a so a samshin magana ta inganta a nan dai a dunkula Allah ya ce wa kaffai na min da bi rusul muka bibi bayansa da manzanni waye manzannin sai aka dawo annabi isa aka faɗi a gaba amma su ba ayyana su ba amma shi yake faɗi a cikin wannan wani littafi nasa imamu suyudi yake cewa wato atba'anahum rusulan fi asir rasulin wahum yusha'u wa shamwil wa shamun wa Dawud wa Sulaiman wa Sha'aya wa Armaya wa Uzair wa Hizqil wal Yasa ko kuma wa Ilyas wal Yasa wa Yunus wa Zakariya wa Yahya wa salam waɗannan shi ya faɗi sannan ya ce sun ma Isa ibn Maryam sannan Isa ɗan Maryam wa muddatu ma baina Musa wa Isa alfan wa tusmi'atin a wata sumiyati sana wa kamsu mashirina sana ya ce tsakanin annabi isa alaihi salam da musa tsawon shekara wato dubu a alf wata sumiyati shekara dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin da biyar ya ce wannan wato sai ce zakar husiyudi fi tahbir imamu suyudi ya faɗi wannan magana cikin tahbir to kamar da na gaya muku irin wannan magana suna buƙatar ta haƙiƙi tabbatarwa shin akwai nasi ingantacce domin duk wani abu da za a faɗe shi kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam ana tabbatar da ingancinsa ko Allah ya ce ko annabi ya ce in ba haka ba kila magana ce ta isra'i wato isra'iliyan su ko maganar su kashi uku ce malamai suka ce akwai kashin da ƙur'ani ya tabbatar da ita ko sunna shi kenan sai ka tabbatar da ita akwai kashin da sunna da ƙur'ani suka ƙaryata suka ƙaryata akwai kashin da ƙur'ani da sunna suka shiru to anan sai kai shiru ba ka da tabbas gaskiya ne ƙarya baka sani ba domin abu ne da ya faru kafin manzanka al'amari ne na gaibi ba ka da tabbas ingancin sa in annabi ne ba da labari ko kuma aya ta ba da labari shine ƙur'ani. kenan kun gane da kyau ko annabawa dai daga cikin mun ji sunan wasu irin su dawu ko haga waɗannan duk ƙur'ani ya ambata su wannan lokacin suka zo bayan annabi Musa kafin Isa wannan shine yana buƙatar ta hakiki kamar da na gaya maku. da sunayen wasu duk da muka ji wanda suke kila babu nasi na hadisi da ya tabbatar da hakan a dunkule dai Allah yana ba mu labari cewa wa qaffaina min ba'dihi bi rusul muka bibi bayansa da manzanni to manzannin nan Allah ya san waɗanne ne domin su dama manzannin Allah ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqasusum alayk su manzannin nan wasu mun baka labarin su wasu kuma mun baka labarin su ba wanda labarin sai zo karara da sunan su cikin alqur'ani 25 ne an gane da kyau wasu kuma Allah bai kasanta su cikin alqur'ani ba shi yasa ba ka iya cewa ga adadin annabawa sai Allah kaɗai san adadin manzanninsa kun gane da kyau shishigi ne wani ya ce ga adadin su dubu kaza kaza kaza ko ɗari kaza wannan ya saba mu waccan aya ɗin kun fahimta da kyau to saboda haka sai Allah ya ce wa na Isa ibn Maryam al-bayyinat haka nan muka baiwa Isa dan Maryam hujjoji bayyana shine abubuwan da Allah ya bashi wanda yake tabbatar da manzancinsa kamar sanda kamar yadda ainihin Allah ya bashi zai taba makahon da aka haife shi ba ido ya shafe shi ya zama da ido tarwaza zai haka nan wato kuturu wanda yake da cuta ta kuturta shi ma ya shafe shi da izinin Allah ya zama yi. waɗannan duka ayoyi ne bayyananu da Allah ya bashi da wasu kuma ayoyin daban wanda suke nuna cewa shi fa manzon Allah ne sannan wa ayyadnahu bi ruhil qudus Allah ya ce muka karfafe shi da ruhi mai tsarki shine jibril alaihi salam wasu malaman suka ce a ruhin da shi Allah ya hura masa ya zama daban halittarsa ta bambanta da sauran halittu an gane da kyau amma dai in wato fassara mafi inganci ruhul qudus anan ana nufin jibrilu wanda ya zama ya karfafe shi da inda yake tafiya yana tare da shi ana ganewa da kyau to bayan wannan sai Allah ya gaya mana ɗabi'a nan da yake hudu afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum mustakbartum shin yanzu ya dace duk sadda wani manzo ya zo maku bi mala ta hawa an da abin da rawukan ku ba sa so zuciyarku bai dace da son zuciyarku ba istakbartum sai ku girman kai wannan daidai ne fariƙan kazzabtum wani ɓangaren daga cikin ku kun ƙaryata wato kun ƙaryata manzanni sannan wa fariƙan taqtulun wani ɓangaren daga cikin ku wato suna kashe ma ɗin ɗin. ibn kasir da ya zo wannan aya ya wata magana mai daɗi mai kyau ya ce kuka duba fi'ili na farko kazzabtum wane ne fi'ili ne fi'ili madi amma fi'ili na gaba kan taɓa tuluna wane ne fi'ili ne mudari'i sai ce me yasa wannan siyakin ya zo aka cikin ce yace kazzabtum sun ƙaryata manzanni wato ainihin abinda annabi Musa ya zo musu da shi suka kareta abinda annabi Dawud ya zo musu da shi abinda annabi Isa ya zo ko su kareta gaba ɗaya ko su yadda da sashi su yadda da sashi kaga wannan ya wuce ana ba na zamanin manzo labari ne ga fa yadda kuke kuna ganewa da kyau shin duk sadda wata hujja da gaskiya manzo ya zo muku da shi abinda ya saba ma son zuciyarku sai ku karyata wani bangaren da su sun karyata kun ga wannan manzannin sun gama karyata su na zamanin manzo kenan ko har shi ma manzo din sun karyata shi amma kalmar cewa wa fariƙan taɓatuluna wani bangaren kuna ci gaba da kashe manzanni kaga annabi zakariya sun kashe shi annabi yahaya sun kashe shi to kuma su kansu na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kullum kokari suke su ga sun kashe shi ba sun mai mu'amara bayan mun karanta tafsirin mu na baya a nan garin madina kafin a fatattake su suka gayyace shi unguwarsu a matsayin gayyata kamar ta abin arziki suka je suka aje shi gindin garu ashe wani ƙato ya hau sama kan garin da dutse ƙato nufin sai annabi ya zauna ya mirgino masa dutsen manzo sallallahu alaihi wasallam kafin ya je zauna kawai sai aka ga bayan ya zauna tsagam ya tashi ya kama hanya ya dawo ya baro daga inda suka sauke shi sahabbai suka biyo bayansa bai gaya musu me dalili ba an masa wahayi an sanar da shi ga abin sai kulla maka da shari to wannan bayanin na cewa har na zamanin manzo sun kanshi suna so su kashe shi shi yasa sai Allah ya ce fariqan taqatuluna ba ya ce wa fariqan qataltum ba kun gane da kyau kun kashe da magana ta wuce kinan har a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kan ya gama kakkabe su daga Madina kulle kulle suke kullun sai sun kashe shi kuna ganewa da kyau to shi yasa ake ba da wannan labarin don mu fahimci ɗabi'a su kenan wato ainihin su yahudi kenan wata ayar wacce take kama da wannan Allah ke cewa inna anzalna taurata fiha hudan wa nurun yahkumu fiha annabiyuna alladhina aslamu lillazina hadu warabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi shuhada ibn kasir yake cewa wannan aya tana ƙara fassara waccan wanda take nuna cewa an ba wato ainihin manzanni daban-daban wato littattafai da manzanci shi yasa a nan ma sai ake ba da wannan labarin lallai in ji Allah mu mun saukar da a taura fiha hudan wa a cikinta akwai shiri'a da haske ya kuma bihan nabiyun annabawa da yawa suna hukunci da ita ma'ana banda Musa alaihi salam da aka saukan mai ashe annabawan da aka yi ta aikowa bayan sa, da ita su ma suke riko da ita suke yin hukunci shine sai Allah ya ce allazina aslamu waɗannan da suka miƙa wuya su ma suka tafi akan abinda annabi Musa ya zo da shi lillazina hadu na waɗannan da suke cewa sun tuba ma'ana sun bi hanya ta gari kenan warabbaniyun da kuma manya-manyan malamansu wal ahbaru da kuma har wa yau dai manya-manyan malamai din su na yahudawa din bi masuhfizu min kitabillah na abin da suka kiyaye na littafin Allah wa kanu alaihi shuhada su sun kasance shaidu ne da hujja akan taura din nan littafi ne da aka saukan ma Musa kun gane da kyau wannan yana da nuna mana kenan wata ayar tana ƙara fassara wata a cikin alƙur'ani me Allah ya ce وقالوا قلوبنا غلف نعم بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا سكتشي قلوبنا غلف زكاتم أرفسكي rufe suke ba sa باسا جن ba sa jin duk abin da ake faɗi Allah ya ce bal a'a ba rufe suke ba alau suke ba su da wata cuta la'anahumullahu bi kufrihim Allah ne ya tsine masu ya la'ance su ya nisantar da su daga samun rahama wato tasa bi kufrihim saboda sababin kafircin su da suka yi fa qalilan ma yu'minun kadan ne kwarai suke imani a cikin su duba amma dinnan malamai suka ce ana kawo ta ne da, wato littaukidil qilla ana iya cewa qalilan yu'minun kaɗan ne suke yin imani amma sai aka ƙara dan a nuna maka ƙanƙantar wanda suke imani cikin Yahudawa. ƙalilan ma yu'minun kaɗan ne ƙwarai suke imani da Allah Allah ya tsare mu wannan ba ƙaramin halaka ba ce wasu mutane a siffan su da sifa ta la'anta ta ubangiji sannan kuma da sifa ta ba sa imani wannan musiba tana nan a cikin wasu al'ummomin hatta a ƙasar nan za zaka ga akwai wasu mutane a ƙasar nan ɗabi'unsu duk irin na yahudi ne ba sa imani sai kaɗan a cikinsu zaka ga musulmi sannan duk ɗabi'a ba yahudi ta duniya kaɗai ita ce a gabansu ba abin da ba za su yi ba saboda duniya za su kashe rai za su zubar da jini za duk wani biznes su dama ca suka yi biznes shine mai za a samu a duniya kawai rai za a kashe in za a sami kuɗi sunan shi business kuna ganewa da kyau to mu ma an jarabce mu da irin su a nan kasar suna nan ana ta fama da su inda aka yi Najeriya aka hada Najeriya da irin su ake ta fama kullum za ka ga kokari suke su kawo fitina ƙasa kullum wallahi wanda biyu Allah ya azurta da imani da musulunci ya gode ma Allah ba wayanka bane ba dabarar ka bace Allah ya yi ka cikin al'ummar da suke karɓar musulunci al'ummar da suke jin Allah ya ce annabi ya ce al'ummar da wato in kuka dubi yadda Allah ya raba ta Afirka nan yankin afirka na ƙasashenta duka na arewa za ka ga menene galibinsu musulmi ne ƙasashensu na musulmi ne banda wannan ragabzar da tura mulkin malaka suka zo suka mana kuma wanda suke ɗaya ɓangaren duk wa'azin da za a wanda suka gwada zo muke waya da wani ɗan uwa da yake sabis a irin wancan ƙasashen nake ɗan tuntuɓa shi to na san ka da ƙoƙari ya suna dai kuna suna karɓar musuluncin ya ce to Allah zai sauƙaƙe Allah zai sauƙaƙe wani ɗan uwa cikin ƙabilu da Allah ya tashi da musulunci muke karatu duk sanda aka zo ana karanta irin ayoyi na kafirci da kafirai da azaba da za a masa yadda ka ga hawa yana zuba kawai a idan shi in ya tuna halin da iyayen suke ciki shi Allah ya tsamo ya azurta shi da musulunci ya azurta shi da samun ya je karatu a Madina a lokacin duk sanda aka zo aji ana karatu ana tafsiri sai dai ka ga hawa yana ta kwarara irin shi saboda imani da Allah ya bashi da kuma tuna ƴan uwansa halin da suke ciki to kai Allah ya yi ka musulmi uwa da uba gaba da baya amma wani lokacin kuma tsiyatakun da ake ana musuluncin sai kaga ana nema a yafo wancan ɗabi'un na yahudawa a yafa cikin mu. kisan kai zubar da jini duk wani abu na saba alkawari wani cewa ai maka wa'azi ka nuna kamar kai baka ji baka fahimta ba haka suka faɗi ba nan ulumuna gul malaman tafsiri suka ce ba wai kunnen ne yake da matsala bai ji ba wannan kunnan irin naka suna ji duk sautin da za a faɗi na wa'azi suna ji amma fahimta ne ba sa yi ba sa fahimtar wa'azi. balle su fahimta balle su bi balle su aiki da shi to Allah mun gode maka Allah ka ƙara mana imani su kuma Allah ya shirye su na'am نعم أنا فسره ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين بارك الله فيك الله ملوك يتي ولما جاءهم كتاب من عند yayin da wani littafi ya zo musu daga wurin Allah musaddiqun lima ma'ahum wanda ke gaskata abin da ke tare da su wa من min يستفتحون على الذين كفروا kafaru su yahudawa sun kasance gabanin manzo ya zo da ƙur'anin da aka aiko shi da shi kafin ya zo ya bayyana gare su suna neman wato taimako cewa wannan manzon in ya zo suna neman taimako da shi cewa Allah ka taimake mu da wannan manzan in ya zo mu ci nasara akan kafirai da shi Shi ne wa kanu min sun kasance gabanin zuwan manzo gabanin zuwan ya huna yastaftihuna alallabi na kafaru suna neman Allah ya taimake su a kan kafirai wato da wannan manzon na ƙarshen zamani in ya zo falamma hun yayin da ko kwatsam gashi ya zo masu shi manzo wato falamma a hun ma'arafu kafaru bi yayin da abin nan da suka sani na siffofin manzo a cikin attaura da bayaninsa shine ma arafu ko kafaru bihi sai suka kafirce masa kaga da kafin ya bayyana sun karanta wannan manzo ga siffofin shi har suna cewa muna roƙon Allah ya fitar da shi cikinmu kuma Allah ya taimake mu da shi mu ci nasara akan kafirai kuna fahimta da kyau amma falamma ja'ahum ma arafu yayin da abin nan da suka sani ya zo masu kafaru bihi sai suka kafirce masa fala'anatullahi alal kafiri la'anta Allah ta tabbata akan kafirai ku dubi can da zo an faɗi la'antar nan nan ma an faɗe ta shin dan Allah da musiba da tafi wannan la'anta Allah fa shine tawwa daga rahama Allah Nisan tawwa ma'ana rahama Allah ta nisanta daga su waɗannan kafirai ta wannan aya abinda take nuna mana wato lokacin da hasada ta riga ta baibaye zuciyar mai hasada da ƙiyayya duk wata gaskiya da za ta zo ta hanyar wannan wurin da yake hasada ɗin to ba zai karɓe ta ba kun ga yahudu sun tabbatar manzo sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar manzan Allah ne me rikicinsu da shi me yasa ba za su miƙa wuya ba a'a bai bayyana a cikinsu ba nan wannan shine amma ga abin da Allah ke ba mu bayani walamma ja'ahum kitabun min indillahi nan kitabun nan me ake nufi alqur'ani yan uwa ko da da qur'ani shine wani littafi ya zo musu daga Allah musaddiqul lima ma'ahum wanda ke gaskata abin da ke tare da su me ke tare da su at-taura qur'ani yana gaskata at-taura yana gaskata injila yana gaskata zabura duk littattafan da aka saukar shi ya zo muhaiminan ne duk ya tattale su ya dunkule ya tabbatar da su kuma da ƙari akan abin da ke cikinsu kuna fahimta da kyau kaga ƙur'ani ya gaskata abin da ke tare da su yayin da wannan ya zo masu ƙur'ani maimakon su yadda da ƙur'ani su yadda da manzo ga shi abin da suke faɗi a da wa kano min qablu huna ala allazina kafaru ga kafin zuwan ƙur'ani kafin zuwan manzo suna neman Allah ya taimake su da wannan manzan kan kafirai in ya bayyana su ma su zama tare da shi su je su yaƙi kafirai kenan amma falamma ja'ahum ma arafu kafaru bai. yayin da abin nan da suka sani gaskiyan nan cewa manzan Allah shi ne manzan, yayin da ya zo masu kafaru biyu suka kafice mashi malamai suka ce hasadan min inda an anfusihim kawai saboda tsuntsar hasada shi ya sa ɗan uwa kullum kai ci roƙon Allah ya tsare ka da ciwon hasada sannan Allah ya tsare ka da sharrin mai hasada hasada ba ƙaramar cuta ba ce uwa sun yadda gaskiya ce amma ma za su bi ba dan me kawai ba shi cikin mu shikenan eh to dan Allah wannan hujja ce kasancewar gaskiya shin hane ma Allah tilas ne sai abin da sai inda kuke so Allah zai ajar hamarsa hmm? ayar gaba kenan shi yasa sai Allah ya tsine musu yace fala alatullahi alal kafirin la'anta Allah ta tabbata akan kafirai wanda suka san gaskiya suka kidinta har yau 'yan uwa wannan haka yake sanda duk ka gane gaskiya ka bi ta ko hannun wata zo karka ce ai yaro ne ya faɗe ta a a wannan suwa in dai gaskiya ce karɓi ka bi in ka ƙibi watakila hasada ce ko ƙiyayya wannan kuma za ta jefa ka cikin halaka dai Allah ya ce بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده نعم. فباء باءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين نعم الله ملوك كيتي بئس ما اشتروا به أنفسهم kir ko ka ce Allah wadai da abin da suka sayi kansu da shi ga aljanna suka jingine ta suka zaɓi duniya suka bi son zuciyarsu to Allah wadai ko tir da abin da suka sayi kansu da shi an ya furu bima anzalallahu suka kafirce da abin da Allah ya saukar bagayen saboda zalunci kawai saboda ƙeya da suke ma manzo da hasada da suke mai suka ƙi karɓar abin da ya zo da shi na gaskiya Allah ya ce saboda ne an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha min ibadihi wai dan Allah ya saukar da falalarsa akan wanda ya so daga cikin bayansa shi ya sa kawai suka ce ba za su imani ba manzanci ba falala ba ce kuma Allah na saukar da shi ga wanda ya so to wannan karen ya saukar da shi daga cikin larabawa shine akan manzo sallallahu alaihi wasallam me yasa bagayen suka ƙi suka zama suka zalunci kansu suka yi ba daidai ba shine an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi wai dan Allah ya saukar da falalarsa wato akan wanda ya so daga bayansa fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin sai suka koma da fushi akan fushi walil na azabun muhin su kam kafirai suna da azaba ta wulakanci gobe kiyama Allah ya tsare ya yan uwa mu duba yadda nan Allah ya nuna mana dalili karara na kin imanin su da manzo kawai Allah ya saukar da manzanci akan wanda su ba shi suke so ba to za a yi ma'alla tilas ne su za su zaɓa ma Allah inda zai aje halalarsa da inda zai aje rahamarsa da inda zai aje arzikinsa ya zaɓi manzo ya zama shine manzo na ƙarshen wannan al'umma Shi ne manzo da aka ba dukkan manzancin da ba ba wani manzo irin shi ba to don me yasa ba za su sallama ba shi yasa har yau ɗan uwa karka da hasada ta ɗauke ka wani da kuke tare kila tare aka taso classmate ɗinka ne sai Allah zai ɗaga shi ya bashi wani matsayi ko na mulki ko na dukiya ko na ilimi kai kuma sai ka koma kana masa hasada wannan ba daidai ba ne ka riƙa faɗin abin da ba daidai ba akan shi saboda kawai duk sadda aka yi magana ka ce da ba nan tare muke da shi kaza ba wannan ba daidai ba ne Allah yana zaɓan wanda ya so cikin bayansa ya fifita shi da falala akan wanda ya so an gane da kyau in arziki Allah ya bashi ka ce Allah ya taya shi riko an gane da kyau ya kawo ya san maka wani abu Allah ya sanya albarka na gode bai baka ba ka yi addu'a Allah ya baka an fahimta da kyau ilimi Allah ya bashi kuna tare ka saurare shi abin da ya faɗi na gaskiya ka aiki da shi abin da ya faɗi na kuskure ka addu'a Allah ya gafarta masa kar ka ce a'a ai babu tare muka ni ba zan saurare shi ba mulki Allah ya bashi wata kujera ka ce Allah ya taya shi riko kun gane da kyau ya tausaya maka sababin kujerar ka ce Allah ya saka da alkhairi a'a wani abu na zalunci ka ce Allah ya sa ya gyara Kuma fahimta kar ka ce za ka hasada ɗabi'a ce ta yahudawa su ne suke nuna ƙiyayyarsu akan ni'imar da Allah ya akan wani wanda su ba haka suke so ba shi ko Allah ba a masa tilas shi yasa sai Allah ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin suka koma fushi kan fushi malamai suka ce me ake nufi fushi kan fushi can dai iyayensu can sun ki imani da annabi Musa da taura imani na hakika haka suka gama balbalcewa Allah ya ci tsine musu kun gane da kyau to na yanzu su ma zamanin manzo suka ki imani da manzo da abin da aka saka masa da alqur'ani kaga ba'u bi ghadabin ala ghadabin ko ko a'a su na yanzu ne sun ƙi imani da manzo sun ƙi imani da alƙur'ani su kuma waɗancan sun ƙi imani da attaura sun imani da musa duka dai fushi kan fushi ko ba yadda suka iya annabi musa allah ya bashi manzanci ya bashi attaura an gane da kyau haka shi ma manzo allah ya bashi manzanci ya bashi ƙur'ani ba yadda suka iya kuma haka allah ya ɗaukaka shi shi yasa ba yahude har yau 'yan uwa za ku gansu ni dai in na gansu an hasko ban cika ganin bai gude na dariya ba wanda gan shi ana ana wani nishaɗi da shi ana yana dariya anya kuwa ko ba ku ganin su ne da yan hula na tsakiyar kai kamar tsagi ka gan shi wai cikin wani farin ciki ba cikin fushi ba ghadabun ala ghadab fushi akan fushi haka Allah yake kullun cikin bakin ciki su kulla sharri a duniya sannan kuma su dinga bakin ciki akan abin da al'umma take ciki in Allah ya ɗaga ku ta harkar arzikin duniya ko fada ma kafirai ne irin su to bakin ciki suke su so suke su zama sama da kowa hakan Allah ya ɗaga ku ta ɓangaren mulkin duniya so suke sun dan kwafe ku a sai su ne a sama haka nan idan siyasa duniya ce suka yi za a danne su ba wai fa sai a musulmi kaɗai ba to balle ko musulmi da dama shi kiyayya ta musulunci tana nan tsakanin su da shi kullum shi yasa ba yahude ba sadda yake samun farin ciki ji daɗi saboda mugun nufinsa da mugun kiyayyarsa da mugun halinsa kullum cikin bakin ciki yake wa ba'u bi ghadabin ala ghadabin Allah ya ce walil kafirina azabun muhin azaba ta wulaƙanci tana nan ga kafirai wanda su za su ɗanɗana ta tun a duniya annabi ya ba mu labari lokaci zai zo wanda za a yaƙe su hatta bishiya ta ce zo baya na ga bai hude ka kashe shi dutse ya ce zo ga bai hude ka kashe shi to masu wannan hali ne abin sha'awa ta tare da su sai ga matasan mu yau sha'awa suke yi irin abin da suke na fadirci da banna sai ka kaga ana kokari a rika koyi da su saboda haka mai hattara qur'ani da yake ta mana bayanin halin su ba a banza ba ke mana yan uwa a maimaita a maimaita sai ka an sake kawo wani sabon faifai din me Allah ya ce وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون نعم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله إذا أتشيد سوء su yahudi kenan aminu bima anzalallah ku yi imani da abin da Allah ya saukar qalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina mu dai za mu yi imani da abin da Allah ya sauka mana da abin da aka sauka mana kaji kamar gaske wa yakfuruna bima wara'ahu sannan za su kafirce ma duk abin da yake bayan abin da aka sauka musu kenan eh shine bima wara'ahu duk abin da ba a taura ba wannan kam za mu kafirce masa wa huwa alhaqqu musaddiqan lima ma'ahum shi ko abin da aka ce su imani da shi ɗin abin da Allah ya saukar shi kan gaskiya ne ko musaddiƙan limamahum ko mai gaskata abin da ke tare da su ne me kenan alƙur'ani shi ƙur'ani baya ƙaryata a taura a gaskata ta yake tabbatar da ita yake yi to dan me yasa ba za su imani da shi ba qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin yanzu ga tambaya ba kun ce ku ba za ku imani da ƙur'ani ba sai abin da aka saukan maku to shi kan shi abin da aka saukan maku kun yi imani da shi ne idan ko da kun yi falima taqtuluna anbiya Allah kulka ce masu falima taqtuluna anbiya Allah min qablu ta yaya me yasa kuke kashe annabawan Allah min qablu tun gabanin manzo kun kashe annabi zakariya kun kashe annabi yahaya kun annabawa kun masu ta'annuci iri iri kuna ganewa in kuntum mu'mini in kun kasance ku masu imani ne imanin na gaskiya an ce ku yi imani da abin da aka saukan mamanzo na alkur'ani kun ce ku ba za ku ba sai abin da ku aka saukar maku to in gaske ne kun imanin da a tauran me yasa wanda suka zo da ita kuka ta neman ku kashe su Eh? kuna fahimtar da kyau magana kamar wato ana abin nan din su ne kenan ko wala qad ja'akum musa bil bayyinati ay alal tabbas annabi musa ya zo muku wato da hujjoji bayyanannu wanda suke nuna haka ne suke nuna shi manzan Allah ne annabin Allah ne kuma a tauran nan zancen Allah ce yayi muku wannan ko amma sun mattakhastumul ijla min ba'dihi sannan kuka rike dan maraki bayansa ya tafi miƙati kafin ya dawo dan da nan kuka je kuka riƙe ɗan mariki abin bauta kun yadda da a tauran kun imani da ita za ku koma ku riki wani mariki kuna bauta mai kuna fahimtar abubuwan da ake faɗa musu me yasa ma za ku ce kun imani ita ma a tauran ƙarya kuke ku imani ita ba kenan kuna fahimta da kyau wa antum zalimun kuna masu zalunta kanku ta riƙa ɗan mariki wai ya zama abin bauta kenan ba Allah ba kun ga anan wurin ana so a tabbatar mana da yadda wato yahudu suke kullum magana su karya ce za su faɗi magana ƙarya an ce su zo wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu idan aka ce da su su yi imani da abin da Allah ya sauka ana nufin alqur'ani qalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina mu za mu yi imani da abin da aka saukan mana ji kamar gaske kuna fahimtar magana wa ma bima wara'ahu sannan za su kafirce ma duk abin da ba abin da aka saukan masu ba sai Allah ya ce wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum shi ko qur'anin da aka ce su imani da shi shi kan mai gaskata gaskiya ne ko mai gaskata abin da ke tare da su ne na attaura shi yasa yanzu wani ya ce maka ba yahudi yana kan addini eh wani addinin eh ina da awar addinin amma karɓaɓɓe ne a wurin Allah kuna fahimta da kyau kaga ashe yahudawa kafirai ne sai dai masu da'awar suna da wani addini kiristoci kafirai ne sai dai suna da'awar suna da wani addini amma inna dinin inda lahi islam addini a wurin Allah shine musulunci shi yasa ba yahude dan ya ce yana yahudanci bai fitar da shi daga kalmar kafirci ba domin ga aya da muka karanta yanzu an ce su yi imani da abin da aka saukan ma da manzo sun ke wanda bai imani da qur'ani ba musulmi ne wanda bai da manzancin manzo ba musulmi ne to da haka kiristoci kafirai ne haka nan yahudawa kafirai ne kalmar kafirci ba su a faɗa musu ita sai dai kaza ana cewa waɗanda ba musulmi ba musulmi da waɗanda ba musulmi ba me yasa za ka faɗi wannan ka ce musulmi da kafirai kawai ba haka duk bayanin su zuwa cikin qur'ani ba ba wani rara gefe kai ba ɗan jarida ba ɗan jarida ne shi ke jin tsoro watakila kar a ce ya ce musu abin nan amma kai a babin karatu musulmi da kafirai da yahude kafiri ne don gashi an ce ya yi imani da ƙur'ani yaƙi kuma littafin ma na shi da yake cewa imanin ga ga ana ta mana warwara cewa shi ma ba su din ba dan sun yi me yasa za su kashe annaban Allah me yasa za su abubuwa gashi nan bayanai masu yawa da masu a gaba me yasa za su riki dan maraki abin bauta su bar a taura din da sun imani da ita kuna ganewa da kyau da Allah ya ce gaba وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل sama ya يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين har yau dai hujja ke ƙara gaya masu cewa sun imani da attaura ba gaske ba ne domin inda gaske ne wai za a khazna mai saƙa kum ku tuna wato lokacin da muka ɗau alƙawari a kan ku wa rafa'ana fawqa kuma tsura muka ɗaga dutse a kan ku muka ce ku zo ma na kun da kowa ku riƙi abin da muka ba ku nan muka zo maku da shi da ƙarfi wasma'u ku saurara ku ji abin da ke cikinsa na gaskiya ku yi aiki da shi ƙalu sai kuka ce sami'ina yayin da kuka dutsen a kanku an ɗago an cicciɓo dutse yanzu kamar dutsen dala yadda dai ko ka ce irin duwatsu na wajen jas ko can abuja ko a gingimo shi a ɗaga shi kan mutane ke to ku riƙe abin da aka gaya muku na gaskiya yan kun a sako shi haka ba ka musu fa yayin da suka ga an ɗaga dutsu a kan sai suka ce a daidai lokacin same ina mun ji ana aje dutse shi kenan wa a sai na mun saba to yanzu sun imani da a tauran duk wannan zai faru wato qur'ani malam shi in kana so ka san sirrin wasu mutane karanta qur'ani ka san me musulunci kuma suwaye yan tawaye suwaye ne suke ta wahalar da al'umma a duniyar nan to ka karanta ƙur'ani. ka duba fa annabin Allah Allah suke mu wannan ina wa asaina mun ji amma mun saba ba za mu bin ba ba za mu yi ɗaya ba akwai tayin da ya wannan wa usribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim an sanya masu tsananin san bauta ɗan maraki a cikin zukatansu da kufrihim saboda wannan kafirci da ya kafi cikin zukatansu wannan dan maraki wanda din nan lokacin da ainihin annabi Musa ya tafi miƙati samiri ya tsaya kawai ya ɗebi abin da ya ɗiba ya ƙera shi ya mai ƙofa sai ya sa shi ta hanyar iska ya rika ƙugi yana ƙara ta shiga ta duburar ta fita ta baki kawai ya ce musu to ai ga ubangijin nan musa ya manta shi ga shi ya tafi ganawa da shi ga shi kawai shi kenan ku bauta mai suka fara bauta mashi ko har ma lokacin da annabi musa ya dawo ya tarar da ɗan uwansa harun yana ta fama da su yayi wa'azin ya wa'azin sun fi karfin shi to Allah yake ba mu labari a cikin suratul arab walamma suqita fi aidihim ko warawa annahum qad dhallu yayin da yazo ya nuna musu wannan ai dan maraki ne ba shine Allah ba kawai shikenan sai suka ga abu ya faɗi karaf a ƙasa to dan Allah Allah na gaske zai faɗi a daidai lokacin Allah ke ba mu labari cewa wa ra'au annahum qad zallu suka gane cewa su fa sun bata wannan bautar da suke ta dan maraki bata ce shi din nan wani abu ne da aka kera aka halitta ba shine Allah ba kuna ganewa qalu sai suka ce la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna min khasirin lallai idan ubangijinmu bai ji kanmu ba bai mana rahama ba bai gafarta mana ba za mu kasance cikin hasararru ba ku bane cikin can kakannin ku suka faɗi wannan to an tusa masu san bautar ɗan maraƙi suka bauta mashi to masu wannan sa'ai da awacewa sun yi imani da littafin da aka saka masu kuna ganewa Allah maɗaukake ce ƙul bi isa ma ya amurukum bihi imanukum ka ce tir ko Allah wadai da abinda wato imanin ku yake umarta ku da shi inda haka imani yake ku ce kun imani da taura amma ku bauta ma dan maraki a ce ku bi ku ki a ce kaza ku kashe annaba ku inda haka imani yake to tun da irin wannan imanin naku. in kuntum mu'minina in ku kun kasance mu'minin ne na gaskiya ai da a taura kun imani da ita ba za ku yi ta wannan ta'annucin da wannan ta'addancin ba amma gashi Allah ya mana bayanin halayensu wanda da da'awarsu ta cewa su sun imani da attaura da awa ce ta baki ba gaske bane kenan shi yasa ashe yadda ba su yadda da qur'ani ba attauran ma ba su yadda da ita ba kun fahimta da kyau ya Allah ya ce قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين نعم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين نعم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون نعم الله يتي قل تتي إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس fatamannau mauta in kuntum sadiƙi. a cewa to in ya kasance gidan lahira aljanna kenan wanda take ta ubangiji ce ta ku ce ku kaɗai a keɓe banda sauran mutane in dai haka ne da kuke faɗi fatamannau mauta to ku yi gurin mutuwa in kuntum na, in dai ku gaske ne in dai abin kuke faɗin gaskiya ne kuna fahimta ai ba wanda zai shi ya shiga aljanna sai yayi me sai ya mutu mutuwa ce hanyar shiga aljanna to yanzu ku fara gurin mutuwa mu gani in dai kuna da awa cewa aljanna ba ta kowa bace lahira ba ta kowa bace ta ku ce banda sauran mutane ko to ku gurin mutuwa mana walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim Allah ya ce ba za su taba burin ita mutuwa ɗin ba har abada bima qaddamat aidihim saboda abinda da hannayensu suka gabatar na barna, sun san taɓargazar da suka yi a duniyan nan wallahu alimun bi zalimi kuma lalle. Allah masani ne game da azzalumai wanda suka yi ɓarnar da suka yi irin ta su Yahuda wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin zaka same su lamu dinnan malaman tafsiri suka ce lamun ƙasa ne ce wallahi tabbas za ka same su su yahudawa su ne aharasan nasi su ne suka fi kwaɗayin wato duk cikin mutane ala hayatin su suka fi kowa san rayuwa ta yi tsawo ta yi daɗi ta yi kyau E, wa minan ladina ashraku har ma waɗannan da suka yi shirka to yahudawa sun fi su san rayuwa domin su masu bautar gumaka su ba su ma da aƙidan an mutu ma za a tashi ko shi ko ba yahude ya idan an mutu za a tashi amma an je aljanna shi shi shi zai shige ta in ma za a saka shi wuta wasu 'yan kwanaki ne kaɗan za a cire ko ko ba ka makarantu ba ba lan tamassana an naru illa eh lan jannata illa man kana hudan aw nasara duk aqida suke nan to wannan su suna da aqidan an mutu za a tashi kuma za a yi sabi za a shiga aljanna to amma duk da wannan sun fi kowa a duniyan nan san rayuwar duniya da san te tsawo da san te daɗi shi yasa ba za su taɓa burin mutuwa ba kuna ganewa wannan ya tamannahu abadan bima maƙaddamar aydihim wallahu alimun bizzalimin wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku wato za ka same su su ne mafiya tsananin san rayuwar duniyan nan da gurinta da tattalinta da adanata fiye da kowa har ma waɗanda suka yi shirka wato sun fi su san duniya Allah ya ce wadda ahaduhum za ka same ɗaya daga cikinsu yana so ne lauyo ammaru alfasanatin ina ma a raya shi tsawon shekara dubu wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an yi amma. sai dai a kaddara da za a raya shi, wannan tsawon rayuwar tashi za ta kare a bashi dubu a kara mai wata dubun da wata duka za su kare sannan ba za su nisantar da shi tsawon rayuwar ba daga azabar Allah ko da an raya shi din wallahu basirun bi ya'malun lalle Allah basirun mai gani ne game da duk abin da suke aikatawa wasu ya su fassara gani a nan wurin da cewa sani amma a wurin malamai sun ce fassara mafi kyau a fassara shi bisa zahirinsa Allah mai gani ne duk kullakullan da yahuda suke ta yi na su cutar da annabawan Allah su kulla wancan su warware duka Allah yana ganin su haka nan karyace-karyacen da suke da gurace-guracen da suke yi na su ce su aljanna su ce su kadai su yan gatan Allah ne na nahnu ullahi wa ahibba'u mu 'ya'yan Allah ne wanda Allah ke kauna duk wannan Allah yana sane kuma yana ganin su an kyale su ne an masu wato ainihin sakin talala yanzu abin da suke duba sakin talala ba ne su suke juya duniyan nan siyasa duniya a hannunsu take tattalin arzikin duniya a hannunsu yake a cika kome sai yadda su ga dama haka ake amma duk Allah sakin talala ya masu ba wai dan sun fi ƙarfinsa ba wannan ga ɗabi'a su fa wannan aya da muka je in ba ku manta ba a can cikin wata sura ɗin ita ce wata sura da take nan ƙasa suratul juma'a ko akwai wata aya mai kama da wannan sai dai siyakin ya bambanta inda Allah ke cewa qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون wannan ayoyi in kuka dubi siyakin suna kama da wancan wakar da suru bakara yanzu haka ne ko ba haka ba a can mahallin shahir kun ga can sai aka kore walan ya tamannahu lan da lan aka kore nan kuma sai aka ce wala ya hu abadan da bambanci ko babu kaga can an kore ne cewa ba za su taba burin mutuwa din ba ko da lan walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aidihim ba za su taba burin su mutu ba wasu malaman luka suna bambanta abinda aka kore da lan da abinda aka kore kuma da la to an kore da lan nan kuma an kore da la me bambancin masu kokari da kara ma juna ilimi suka ce bambanci aya aya da take sun sauke wato ainihin juma'a da awar taka suka yi ko ko ba haka bane amma a can wurin da awar me suka yi cikin suratul baqara hmm? da awar cewa aljanna ta su ce su kadai ba wanda zai shiga aljanna sai su to da da'awar aljanna ta su ce su kadai ba kowa cikin mutane sai su da da'awar su waliyan Allah ne wane ne ne yafi girma aljanna ai aljanna ko yanzu da'awar wani ta ka zuwa masu da'awar ta yanzu masu da yawa ba kowa ta ce shi waliyan Allah ne waye waye ta abin nan ko to dukkan guda biyun kun ga waccan ta fi girma su ce aljanna ta su ce su kadai ko kun manta su yakin? قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين kun gane da kyau to ma a nan cikin suratu juma'a cewa suka yi Allah ce ya qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u Lilla. ya ku waɗannan da suka yi hadu suka ce sun tuba ko kuma suka ce su jikokin annabi yaqub ne kuna ganewa da kyau in za za'amtum annakum awliya'u lillah in kuna riyawar cewa ku nan auliya ulillah masoyan Allah ne Allah yana son ku kuma kuna son shi min dunin nasu banda sauran mutane ku ne kaɗai waliyan Allah kuna ganewa da kyau inda haka ne fataman na mauta ku yi burin mutuwa mana tunda kai waliyin Allah ne ina tsoro inna auliya Allah la khawfun alaihim sun shikenan yanzu ku fata mutuwa kuna fahimta shi yasa duk wanda yake jin ya shirya kawai shi ba yana nan bainal khawfi wa raja mutu ya fata mutuwa kuna gane da kyau ku ga nan da awar walittaka suka shi yasa sai aka kore masu da la aka ce wala yatamannawnahu abadan ba za su burin mutuwar ba har abada sai aka kure da la amma can aljannar da suka ce ta su su kadai ƙarya suke da sun san ta su su kadai to su burin mutuwa mana sai aka ce ba za su taba burin ta ba aka kure da lan da a nuna nisantar abin ba za su yi hakan ba kuna ganewa da kyau to anan ma sai aka ce ba za su yi ba saboda me bima kaddamar aidihim saboda abin da suka aikata na tabargaza da hannayensu wallahu alimun bizzalimin Allah yana sane da azzalumai da abin da suke qul innal maut alladhi tafiruna minhu lalle mutuwan nan da kuke guje mata fa fa innahu mulaqikum habba sai ta haɗu da ku kwatsam da ni da kai da mu duka haka mutuwa take yau ta kawo ma bara ɗan zazzaɓi ka mutsike gobe haka ran nan kwatsam sai ka ji ko ba ciwon rai da ta zo karaf an haɗu fa innahu mulaqikum mai haɗuwa ce da ku ku da ba ku son mutuwar yahudawa da ma wanda yake yake jin bautuwan nan ba makawa za ta zo sun duni ila alimin gaibi sannan a mai da ku zuwa ga masanin gaibi shine Allah subhanahu wataala wa shahada masanin gaibi da fili da bayyane fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan ya ba ku labarin game da abin da kuka aikata a duniyar nan ya ƴan uwa in dai wannan bayanin da aka yi mana kenan haka yake mutuwa ba makawa to yanzu su da suke gudun mutuwa shin yana nuna kenan gudun mutuwa laifi ne kamar yanzu kai kana son mutuwa yau ka mutu ko gobe ko ji eh akwai mai ya mutu yanzu ko an jima ko gobe ko wannan shekarar ai babu a hadisi ma annabi cewa ya kada ɗayan ku ya gurin mutuwa in har ba makawa sai yayin eh, me zai ce اللهم احيني اذا علمت الحياه خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاه خيرا لي Allah ka raya ni in ka san rayuwa ita ce alkhairi gare ni in kuma mutuwa ita ce alkhairi gare ni ka sanya Allah Allah karɓi raina abin da aka ce ka ce kenan abu biyu za ka ce in ba makawa sai ka yi addu'a to wannan za ka yi ya Allah idan rayuwa ta ka san ita ce alheri a gare ni to ka raya ni domin ko bishiya ɗaya aka ce kasan za ka ƙara maka rai da numfashi ka dasa bishiya sannan a zara ran to ka nemi wannan ƙarin za ka samu saboda in ka dasa bishiya wani zai sha 'ya'ya ko zai sha inuwa ka ƙara samun mizanin ka ƙara cika ko ba cika ba kina za ka ƙara cewa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar kina za ka kalli wani kai mai murmushi ba sadaka ba ce ga suna abuwa da za ka ƙara yi mizanin kai ƙari to kuma kai sai ka fata mutuwa haka kawai a'a cewa za ka yi idan mutuwa ita ce alheri to Allah karɓi raina in kuma rayuwar ce alheri Allah raya ni kinan ashe gudun mutuwa ba shine laifi ba a'a gudun ta tare da tsoranta cewa kwata-kwata ba za ta zo ba da zama shi wannan shi ke kawo ne rashin shirya mata kenan ko shi ba yahude kullum gani yake mutuwan nan tsoranta yake kar ta zo kar ta zo kuma sai ta zo me yasa yake wannan saboda ya san abin da ya yi ba abin da ya kulla na alkhairi sai shari to kai ko musulmi da kake sallah kai azumi daga safe in ka zauna kai mutan ka hisabi tun daga rakatai fajiri zuwa askar na safe zuwa ainihin sallar asuba da kai askar na safe sallar eh, azhar la asar waye wata sadaka da kai wani alheri wani taimaka ma waɗannan abubuwan da kai wurin ka na yau wani sharrin da ka nisanta in ka tattara su shin ba za ka fata gobe ma Allah waye da kai garin gobe ka kare ba kuna fahimta da kyau me yasa ba mutuwa ake gudu ba abinda ake gudu a je a gaba da fushin Allah Allah ka raya mu in rayuwa ita ce alheri a gare mu idan kuma wato mutuwa ce alheri Allah ka karɓi rawukan mun gane da kyau shi yasa yahudawa su suna gudun mutuwa saboda basu kulla komai ba sai shari kuma in sun je sharri nan za su gani shi yasa ba sa son mutuwa shi yasa suke fatan rayuwar su ta tsawo shi yasa mu kuma rayuwar mu gyara ta kullun su ake ka rika zama bainal khawfi wa raja tsakanin tsoro na azabar Allah sai kai ta nisanta sabansa tsakanin samun rahamarsa sai kai ta ayyuka na alkhairi kaga wannan shine kana nan bainal khawfi wa raja ana ganewa haka annaba suke rayuwa haka sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suke rayuwa da tabi'ai Allah ka saka mu irin wannan hanyar tasu ban sani ba ana nuna lokaci kuma ayat da take gaba kulman kana aduwan lillahi ko ina ga ina ga in muka fara ta lokacin sama ko na hadisi da yake yana da abin nan ayat tana da sababin nuzul kuma sababin nuzul din zai samu kara fahimta ta go? Hmm. shi kuma hadisi ne dogo mun ce za mu karanto shi lokacin ba zai isa ba to kuma ana ɗauka kila ana so wani adadi na abin da aka ɗauka kai wuce saboda haka sai mu tsaya a nan wurin kullum abin da nake so mu rika kokari muna wato rafi alaƙanta karatun nan da rayuwarmu kullum shi ƙura'ani littafi ne na zamani har tashin kyama ba ƙur'ani an saukar da shi kawai na iya zamanin manzo ba na dukkan wannan al'umma har Allah ya tashi duniyarsa to kaga ashe kenan kada mu yi ta ana magana yahudu kaza yahudu kaza sannan kuma wasu ɗabi'un irin nasu yana nan cikin wannan al'ummar mun kasa fahimtar su na saba alkawari kokarin zubar da jini kokarin karyata abin da manzon zo da shi da sauran abubuwa duka ga suna wanda yake kama da su abin da suka yi din wanda shi ya kamata mu lura da shi mu nisanta kada mu siffanta da wannan sifofi nasu marasa kyau Allah ka kara mana imani Allah ka karbi ibada mu abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada abinda kuma ne kuskure Allah ya gafarta

inda shi kwato ba yana ci abubuwan ruwa ba to eh? Ah, kwato yana cikin abubuwa da suke da ruwa ko ba halatta mana cin zuma? inda za ka iya ci ba ɗacin ba zai dame ka ba ba ka kama hajin ba wani laifi ita kuma bushiya ba ita ma ai ana kama ta a yanka ko a feɗe a cire naman a waye shi ma za ka iya ci ba ka kyama kuma wani laifi na'am a ah, malamin tambaya ke cewa a ah, malamin wanda ya zagi manzo sallallahu alaihi wasallam kuma malamin to da wanda ya sha abun maye ne hakan me ya kamata ya masa ga wanda to wanda ya zagi manzo sallallahu alaihi wasallam lalle hukuncin sa kisa ko ya tuba to amma zai kisan kai da ka ji zagin a gaban ka kai za ka yi kisan ko gwamnati ko hukuma kun gane da kyau hukuma ce za ta kisan ba kai ba dan in kai kai yan uwansu za su ce za su daga ne ya ta zubar da jini saboda haka wannan zai kisan ita ce hukuma ce za ta yi eh, sannan kuma cewa wanda ya maye saboda hankalinsa ya gushe ya zagi manzo to shi ba kuma ya hukuncin sa. Eh to farko dai ga maye kun san hukuncin wanda ya maye ba? wanda ya sha giya ne ake masa bulala sai ya a fara mai hukuncin bulala shan giya tukunna sannan hankalinsa ya dawo sai a gaya mai ga abin da ya yi kila nan kuma sai a danka wannan ga alkali akwai ta'azir kila da zai iya mashi amma da bai san inda hankalin shi yake ba ya faɗa abin da ya faɗi ba za a yi masa hukunci wanda ya zage shi na cikin hankali ba amma alkali ba zai rasa irin ta'aziri da zai mashi ba akwai hukunce hukuncen da yake ban ma alkali shi ya ga me ya dace mashi wakila ya dan sama ya sa sansama shi ko a daure shi wasu kwanaki haka haka dai abin da ya ga ya dace da shi kun san shi ta'aziri ya danganta ne yanzu wani a gaban mutane aka dan mangare shi saboda matsayin shi haushin da zai ji da zafi da za ka yi mai tare dubu ɗari shi gara kai mai miliyan ma ɗaya sai ya biya ba ruwan shi amma nan mangarin cikin jama'a a mangare shi to idan mangarin zai fi jin zafi to sai a mai tazirin mangari ba za a yi mai na kuɗin ba an gane shi kuma wani in ka dan duka ma ba mangari ba ka da kai ma gaban mutane shi ba ruwan shi shi kuma sai ka ki dukan sai ka yi mai tara ta kuɗi abinda mutum zai ji zafi gaba kai ya kara taziri yawanci shi alkali ya fi dubawa wallahu ala na alwala take cewa ta fara jini sai ya ɗauki ta yi kwana biyar tana azumi kuma sai ya dawo malam ne hukunci wani azumin na kwana biyu da ke eh ita za a tambaya ya jinin yake shi jinin al'ada sananne ne hmm. jini na larura shi ma sananne ne a wurin mata sai a tambaye ta in dai wannan jinin jini ne na al'ada to wancan cikon sauran jinin ne sai ta sake lissafi idan jinin yi ne mata irin wannan a in ba shi ba ne wani jini ne daban shi kenan ba shi ba ne ta yi al'adar ta ta gama jini na larura ba zai hana ta ibadar ta ba za ta ci gaba da duk abin da take kuma sai ta tafi ta ga likita wallahu a'lam mana wani yake cewa ka ayyana murmushi a cikin ayyukan alkhairi hmm. wannan murmushin yana da wani matsayi ne da eh murmushi mana ba shi ne ka game da dan wanka ba abin an a kaka bi hin ɗale, gina sadaka haka na biya ce abin da annabi ya jero a jerin gwanan sadakoki da za ka yi a wayewar garinka ne ba ka da abin sadaka to ka gamu da dan uwanka ma da sakakke fuska hmm. an taba sakakkiyar fuska ba murmushi ka murtike fuska fuska birbine alama kama ai koma da mutuwa kaga ai babu amma ka game da shi da murmushi ka sake fuska ko yin hakan sadaka ne Allah zai baka lada da haka murmushi ga dan uwanka ainihin sadaka ce yayin da ka tare shi da sakakkiyar fuska ba ɗaurayya ba yana cikin abin da ake lissafa su sadaka ga mumini wanda zai yi kuma a bashi lada na'am malam wanda ya ce ya ji a karatu ana ambatar Umar hal Umar hal to wannan alkunya ne sunan ne haka Umar hal ka hal a ce Umar hal ko kuma hali ke so ce ko ah, kila ni dai ban san wannan mu gaskiya sai ya dauko sai ya samu na wurin in a rubuce gani in ko ji ya ce watakila ya ji kuskuren ji umul hal ya umul hal ai babu ko umu dai uwa kenan to hal din na hali yake ne yugo ya dada dubo abin yadda ya ji shi na Allah mai tambaya yake cewa na na yi tsari ban tsarki ba to na lokacin sallah ya ne alwala ne sallah ya sallar ka ta yi inda ba da gangan kai ba sai dai a sannan kuma sai ka je ka kama ruwa saboda alwala gaba ka sake yin wani kuskura inda da kuskure da mantuwa kai abin da kai da mantuwa a nan ba za a kama ka da laifi ba saboda haka da kana ainihin kafin ka alwala ka tuna to sai ka je ka kama ruwa kuma sai ka alwala ka amma tun da har ka aiwatar da sallar ka a bisa yakinin kai ka kama ruwa ka wala sallar ka tayi Allahu a'lam wanda yake cewa malam menene bambancin da dajjal da kuma masirul isa bin maryam a karara ne isa dan maryam shi ake ce ma ko almasih isa alaihi salam wancan kuma dajjal wanda yake dukkan annaba annabi ya ce ba annabin da bai wato ainihin ma'al'ummar sassi bai mai Sagar gargaɗi su nemi tsari daga fitina shi da jalwa babu wato banda shi annabi bayanin da ya tama al'umman sa mu kenan mu nemi tsari daga fitinar jal to ya ce ko ba annabin da ya zo face sai ma al'ummar sa bayani su nemi tsari daga fitinar da jal kun gane da kyau ya yake ce da jal wanda zai zo sai wanda Allah ya tsare daga bin sa, shi yasa annabi askar ɗinsa na safe da na maraice <clears throat> da ma addu'a ta cikin bayan kan ya salla na sallah na jin ba ku manta ba har ma malam albani yake cewa wajibi ne mai wannan addu'a kafin ka salla na sallah ka roƙi wasu abubuwa guda hudu to daga ce akwai masihi dajjal min fitnatil masihi jar. ka nemi tsari daga fitinar dajjal to annabi duk sallah sai ya nemi tsari da wannan haka na askar ɗinsa na safi na maraice askar ɗinsa na bayan sallah to kaga ashe ba ɗaya bane wancan isa alaihi salam annabin allah ne wannan kuma shi wani kafiri ne wanda zai zo ya ja mutane kan kafirci din Allah ya tsare mu da shi ya mana katanga da shi kada ma Allah ya kai mu lokacin da zai bayyana Allah wannan take cewa na fara karatun Qur'ani domin na samu sauka to na yi rabi sai jini ya zo zan iya ci gaba to sabani ne na malamai gane da mace mai al'ada za ta ɗau ƙur'ani ta karanta tunda tana cikin jini ko ko sai jinin ya ɗauke wasu ka ce ba za ta ɗauka ba sai dai inda wani abu da ta da sai ta ta muraja'a wasu kuma suka ce a'a za ta iya ɗauka saboda hadisin ainihin aisha da annabi ya ce ta miƙo masa yana cikin wato ainihin masallaci ya ce ta miƙo mai wani abu ta ce tana da al'ada ya ce to al'ada a hannunki take ta shiga cikin masallaci to ya sa suke ga qur'ani ma za a iya ɗauka da al'ada musamman wacce take da take gudun ko kai ya zube ko kuma za a jarabawa da sauransu sun ba da wannan fatawa din wallahu alam fatawoyi ne din na manyan malamai sai ka zaɓi wanda kake so ka bi na'am mana da suke cewa da Allah ma da kunyan hankali da iyaye masu cewa sai ‘ya'yansu sun gama makaranta za a wura da su. To, wannan tambaya kusan ko jan hankali ina jin duk shekara suna rubuto shi ko? Ko su da kansu ne su yaran matan ko kuma a su mazan ne masu sun je neman auren ta ce ita karatu ni dai ban san daga inda tambayar take fitowa ba amma na jin in ba kuma ta kusan ji shekara za ku ji ta ko a ja hankali wanda suke cewa 'ya'yansu ba za su yi aure ba sai sun yi karatu to tambayar daga su yara matan ne da suke son auren iya suke cewa sai sun karatu ko ko su yara maza ne da suke zuwa neman auren a ce masu sai ta gama karatu haka dai abin yake a kulle amma ina ganin dukkan muka kalli abin yin a ja masu kunne ko kuma a yi masu wa'azi game da wannan ni ina ga abin bangare biyu da abin da kullum makasidu shari'a abin da aka gina mu a kai shine kullum a auna maslaha da mafsada maslaha da mafsada abinda suke cewa su malaman fiqhu ko jalbul maslaha muqaddamun daf'ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha a tunkuɗa ɓanna shi yafi ake gabatarwa akan wani abu da za a jawo na maslaha kun gane da kyau a tunkuɗa ɓanna to karatun mace kafin ta aure maslaha ne ko mafsada ne shi za a kalla Eh? to kaji wani ya danganta shi ne dama maslaha da mafsada ko idan karatun nan na ta maslaha ne alkhairi ne ga al'umma kuma in ce aure auren zai hana ta karatun to kaga sai a yayi haƙuri ta yi karatun dan ya zama an sami maslaha na karatun nata ko tunda in ta yi auren kila shi kinan daga nan karatun zai dace a to ga goyo ga ciki ga ta kai ma tana kula da kai tana kula da ciki tana kula da gida sanan ga karatu za su haɗi ne haka za su haɗu ba kaga zai a ɗan haƙura kai mai son ka ɗan haƙura sannan ita ma ta dan haƙura a dan kai wata gaba na karatun sannan zai a saboda akwai maslaha ana so kila a sami wani adadi na mata musulmi su yi wannan karatun don su toshe wannan kujerar ta musulmi masu hawa kanta kun fahimci wannan raga a nan wurin in ce za a yi wa'azi a jakunan masu kaga hawa nan ya shafa kenan kuna fahimta ta to sannan idan kuma a yarinyar nan idan aka hana ta yin auren aka ce karatu za ta yi ita kuma ba ta sha'awar karatun auren take so ta yi kuna fahimta da kyau in ma aka matsa mata garin karatun sai a bi babu ba a bata ce auren ba karatun kuma ta ita mai da hankali ta idan ba ta so Tun ji an ji an kafe jaraba su ne yan kare oba ba sa ci ba sa duk suna nan ka je ka gan da yawa a haya abin da su universities ne colleges ne suna nan birjit akwai yarinya da ana jarabawa ta fito na jita da kunne na suna fira da ɗaya ta ce wallahi ni dai karatun nan dole ne matsa mun shek a rana an yi ruwa ana cikin ruwa aka tafi jarabawa ana jarabawa ma ana ruwa saboda haka ta je ina jin ko wahalar ruwan ne ta sha koya ne ita ko ɗayar cewa ce ita jiya ma ba ce ita gaskiya karatun nan kaza tana suna ta da ina sama su kuma suna kasa ba san ana jin su ba in ka ji hirar dai babu daɗi ɗayar ita tana nuna ita ba ta sha'awar karatu ita ko ɗayar ƙararar ta ce ita aure kawai ga masoyinta ga waye an hana ta shi yasa ita jarraba ba ce ma karatun jarraba ba to kaga yanzu wannan ba ce dan Allah za ta ci wannan maslaha muke magana kullum da maslaha da mafsada a nan wurin ita mai maslaha gare ta kwata ce aure kawai tun da auren nan ibada ce kuma ciyar da ita da sha da ita dama yana kan miji ba kanta ba yawanci yanzu wasu suna muna na zato ne ga ma'aura ko kuma ga auren kanshi sai su ce a'a ta yi karatu saboda ba a san wai abin da zai faru ba to kaga akwai na zato ga auren da mijin E, wai ta yi karatu ba a san abin da zai faru mana ko ya sako ta kenan ko ya mutu ya batta ko kuma a shi ya talauce ita sai ta rika aiki ta rika ci da gidan wannan magana ba ta da kyau asali a musulunci an gina ciyarwa da shayarwa ga miji kuma abubuwa suna tafiya ne bisa makadir na ubangiji dama ba a ce ka ba mara sana'a yi ya ka ba sai mai abin yi wanda zai rika lalubo abin da zai rika bata tana ci Rara haka gina aure akan ka ba mijin da fatar Allah ya ba su zaman lafiya da abin da za su ji rufin asiri wannan ita ce kyakkyawan niyyarka kaga babu wacce mummunan niyar. amma ka ce ta je ta karatu ta sami wata takardar shaida saboda ba a san to karshen sa sai a zo kuma a jarabce ta da abin da kai mace na mummuna niyya din ta je ce auren dama ita ma bata kwantar da hankalinta ba aikin take so ta yi sai ta takon saka da mijin ya sake ta nan ta zo ba auren sai aikin tana ta faɗi ta shi ita ko ya mace kowane irin aiki za da dai abin da za a dunkula mata na albashi idan ba namiji da ke taɓa ta wannan albashin banza ne a wurinta. Ka ga a nan wurin kamuna na niyya ita ma ka ɓata mata ƙarshen ta sai a zo an yi karatun an sami takardar sai ka ga ana ta shiga abin da muke shiga yau kuma daga nan za mu gangara mu tafi irin su ƙasashen malaysia irin su masar yanzu saboda ni an ce sai ta yi karatu an hana ta auren da ake so aure ta ta gama karatun da takarda shi ko matashi mai son aure yana ga kila takarda ta tafi tashi hmm. in ya aure ta akwai matsala ba za a sami girin wa juna ba ko kuma a tuni da wannan niyyar sai ta yi aiki shi ko bai so ta yi aiki kaga me za a kenan ita dai sai a bata kenan sai da wanda yake so ta aiki yake so ya zo ya ce na so shi yasa sai ka je nan su sudan su masar su malaysia mace ta shekara arba'in ba mijin aure tana aikin aikin ta ya ishe ta mijin aure take so ina babu shi to wannan abubuwan suna nema su gangaro mana yan uwa shi yasa nasiha da yan uwa suke ni ina ga gaba ɗaya za mu kalli bangarorin a kalli maslaha yarinya da ta sami mijin aure secondary school ta gama ta sami mijin aure kuma aka tambaye ta karatu take so ta ci gaba ta ce i eh, shi kuma zai iya haƙuri ta karatun a fahimci juna a yarjejeniya to a bata ce karatun tunda tana so amma aka tambaye ta a'a ita aure take so tunda ta balaga wacce ta gama sakandare shekara shida kan asa ta firamare a firamare shida nawa kenan karamar sakandare sha nawa kenan sha biyar babban sakandare uku nawa sha takwas ta balaga ko bata balaga ba to ta yi shekara sha takwas sannan ka ce bata isa aure ba kaga sha takwas aure ta ce tana so ni a fahimta ta bisa maslaha a bace ce aure kawai a yi addu'a Allah ya bata nagari ya bata wanda zai rike ta shi kenan wacce ta ce za ta yi karatu a bace ta karatu wacce ta ce tana son aure a bace ce aure ni na ga shi ne nasiha da za mu ta gaba ɗaya Allah kuma ya shirya mana da al'ummar mu ya sa mu gane gaskiya ya ba mu ikon binta nuna mana karya-karya ce ba mu ikon guje mata ina ga lokaci ya tafi muna da jaddadawa abin da makaranta daidai Allah ya ba mu ladansa abin da ne kuskure Allah ya gafarta wannan wata da muke ciki Allah ka hada mu da dukkan alkhairan da ake samu Allah ka yi mana afuwa ka yi mana gafara ka samu cikin intattu Allah ka yafe mana zunubanmu kurakuran mu Allah ka gafarta mana Allah ka ka kama mu da laifin wawaye a cikin mu yanayin da muke ciki na kuncin rayuwa Allah ka sani Allah ka yi mana kai ne mai jin roƙo kai ka ce mu roƙe ka mun roƙe ka mun kama kafa da sunayenka kyawawa da sibobin ka madaukaka Allah ka yi mana halin da muke ciki na kunci So kamar da arziki da rahamarka da wadata da yalwa Allah ka yalwata wannan al'umma mu Allah ka taimake su ka kama hannunsu ka tora su kan daidai ka tsare su daga sharrin masharanta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ya samu a cikin bayan da ake gaka